abin da ya kamata sai mu ɗan takaita mu tsaya nan saboda koyau ina da wasu 'yan bayanai kun san shekaran jiya shekaran jiya na yi ishara na yi magana amma maganar ta zama ta zama abin nan tsakaninku da Allah aqidar ahli sunna wal jama'a in ba manzon Allah ba akwai wanda baya kuskure to laihina in wani malami yayi kuskure an ka ce yayi kuskure don Allah an rage mutunci ne an rage girma ne to magana ta ne shekaran jiya duk maganar bata kai minti uku ba amma ku je ku ga irin zagi da cin mutunci da miyagun maganganu akan ɗai wani malami ya faɗi wata magana na ce wannan magana kuskure ta don haka cewa wannan to ina nan bisa ga bakata wannan magana kuskure ta ba daidai ta ba in har wani abu za ku yi shine ku ƙalubalance ni game da cewa kuskure na don Allah babu abin mamaki a ce ahlus sunna wal jama'a suna ta'assubanci ra'ayin riqau cewa mallan wani ba a cewa yi kure don Allah babu abin mamaki shine maganar da ni siffanta malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya siffanta Aisha bice da Aisha matar manzon Allah Ni ce wannan magana kuskure ta wannan magana ho ita ɗaya ne shikenan sai maganganu sun kataho kowa abin da yake cewa daban wasu ce to sai dai in akwai wani abu karkashin kasa to yanzu kenan shi malaman da yake wa gyara wani abu akwai karkashin kasa kenan ko kenan duk malamin da kace yayi kure kenan akwai wani abu karkashin kasa tsakaninka da shi to abinda zai baka mamaki a bar maganar waɗanda sun kai zagi sun kai hayaniya saboda mi saboda wanda bai yi maganar ilimi ba bai ko kamata ka bashi amsa ba amma abin da zai baku mamaki ita wannan magana da nace an yi ta kuma kuskure ta ina nan bisa ga bakata kuskure ta amma kun san abin da zan karawa menene maganar wai da yayi hannu nace kuskure ta shine cewa innaha aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi Aisha yace innaha Aisha sai yace ita ma wannan Aisha bice ita ma innaha Aisha to hajiya Aisha kun san kamar yadda sai na annabi yake kallon Aisha yar sai na Abubakar yace innaha Aisha lalle wannan ita ce Aisha to ita ma wannan innaha Aisha yanzu me sun kai kokari ba kokarin sun kai su kare shi cewa maganganun da ya ba kuskure na ba to ina kalubalantar in dai har masoyin malam Musa Yusuf Asadu Sunna kake kana kare shi ina kalubalantar kuku kawo inda manzo Allah ya ce inna ha Aisha babu inna ha Aisha cikin aljihun Asadu Sunna ta heto. don haka dole ku yarda yayi kuskure maganar inna ha Aisha annabi bai faɗa ba don haka masu cewa an yi mai ƙarya an yi kaza to shi magana ya ɗauko ya jingina wa manzon Allah in ya isa ya kawo ya kawo isnadi game da manzon Allah ya ce inna ha Aisha abin ya kamata ku sani cewa wannan matsala ba matsala ce ta rigima ba matsala ce in an ce kaza tsakani da Allah wannan abu ne wanda ya shahi addini don haka in an ce tun tunda aqida guda ake don Allah a kawar da kai to gobe kuma bai kamata wani ɗan bidi'a ya yi irin wannan ba mu zo muna hargowa don ya zama kungiyanci kenan ya zama ta asubanci. abin da ya kamata ku sani cewa ita wannan magana annabi bai yi ta ba babu inda manzon Allah ya yi ta to kuma kun san babu abin da da sauki ga ɗalibin ilimi kamar ya kore in ya kore sai ka ce jahilin banza ga inda manzon Allah ya yi ta annabi ya yi amfani da irin wannan lafazi na ga matarsa safiya in ba ku manta ba hadisi da yake imamu buhari ya fitar da shi haka imamu muslim ya fitar da shi wata rana safiya ta kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara a masallaci yana ittikafi sai manzon Allah ya yi mata rakiya bayan yayo mata rakiya wasu sahabbai sun ka taso ma hanya sai sun ka dan tsaya to anan ne manzon Allah ya amfani da irin wannan jumla amma ba ga Aisha ba in ka koma sai kuma yayi amfani da irin wannan jumla gawa ga Fadima yarsa kuna fahimta a ina yayi amfani in ka koma fi Muzdadil Bazzar za ka samu wannan hadisin Ali ibn Abi Talib yayi amfani da irin wannan lafazi sai dai isnadin hadisin yana da matsala ana annabi yana magana ne akan waɗanda yake so sai ya ce innaha fadima bad'atun minni innaha fadima bad'atun minni ashe gawa manzon Allah ya amfani da wannan shine ga Faɗima sai dai wannan isnadin yana da rauni saboda wa saboda Ali bin Yazid bin Jud'an to amma akwai riwaya ingantatta wadda ta zo a jami'i tirmizi wadda riwaya ce ingantatta daga abdullahi bin zubair da irin wannan lafazin ta inganta idan ka bibici ita aisha abinda kawai yake da alaka da ita shine abinda ya tabbata a musnad na imamu ahmad haka imamu buhari ya kawo hadisin dogon hadisi imamu buhari ya kawo shi kitabul manaqib babu fadadi aisha haka imamu muslim ya kawo shi kitabu fadadi sahaba bayan ya kawo dogon hadisin abin da ya faru tsakanin matar manzon Allah Ummu Salma bangaren Ummu Salma da bangaren Aisha ma'ana matan manzon Allah an ka samu rabuwa biyu wasu bangare suna bangaren Ummu Salma wasu bangare suna bangaren Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam me ya kawo rabuwar shine duk mutane in za su ba manzon Allah kyauta sai su dauka su kai ɗakin Aisha don me an yi don manzon Allah sadda yake ɗakin Aisha sai akai kyautar to abin sai ya taba wasu mata cikin matan manzon Allah dogon hadisi na a Buhari haka a sahihu Muslim to sai Ummu Salma ta yi magana lokacin da Ummu Salma ta yi magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hamnatu Abi Bakarin mi manzon Allah ce inna hamnatu Abi Bakarin ma'ana ita ɗiyar Abu Bakarin ta amma ha Aisha alubale ga ɗaliban asadu sunna in sun isa su kawo ha Aisha to kuma in ba ku kawo ba waɗa mai ya tuban ma Allah ya kawo magana da babu ya jingina wa manzon Allah abin da ya kamata ku sani duk waɗanda sun kai maganganun da waɗanda sun kai zage-zagen ba wanda ya yi magana ta hankali ta ilimi sai malam abu aishi Allah ya saka mai da alkhairi abin da ya faru wasu saboda bakar hasada da bakar kiyayya sai suka yi ta ɗauko maganganuna, suna haɗawa tsakaninku da Allah so nawa aka samun ɗalibin ilimi ya yi magana 'yan social media su ɗauko wani malami su haɗa maganar su yaɗa so nawa aka samu irin haka nan suna da yawa to sai wasu sun kai ta tahowa wai wai dama akwai wata kiyayya in babu kiyayya kuma an wa asadu sunna ƙarya amma da Allah yake shi yake zartar da hukunci sadda ya so sai ya kunyata su kun san kunyatawa sai an ka samu ɗalibi cikin ɗaliban asadu sunna wanda duk wanda yake hawa social media wannan ɗalibin ya hi zama kusa ga asadu sunna sama da su sai gashi ya hito ya tabbatar da abin da murtala bello ya faɗa mi murtala bello ya faɗa shine cewa malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya kamanta Aisha bici da Aisha matar manzon Allah sai an ka samu malam Abu Aisha ya zo ya tabbatar da wannan magana ita ma nan an ce Aishar ita ce Aisha ma'ana ana nufin ta ɗauko halaye irin na matan manzon Allah sallallahu alaihi wajen san malaman addini daidai da abin da shi ya bayyana ga malam da wasu abubuwa makamantan haka saboda haka sai dai bambancin malam Abu Aisha da Murtala Bello shi malam Abu Aisha ce waye ya halatta murtala bello ta yi ba a yi sai shi na abu aisha ce a ana yi da farko game da abin da ya faɗa na cewa ainihin wato malam ya kamanta aisha magaji yusuf da nana aisha har yake siffanta hakan da cewa abin kunya ne an kamanta ta da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan iya cewa wannan ba abin kunya ne ba balma yin hakan halal ne domin gaba ɗaya malamai sun haɗu akan cewa ya halatta a kamanta abin halitta da abin halitta abinda malamai suka haramta suka siffanta shi da kafirci ne kamanta mahalicci da abin halitta ka ɗauko siffofin Allah ka bawa bawa siffofin da Allah yake banta da su ka bawa bawa wannan kafirci ne tama kamanta abin halitta da abin halitta wannan tabbatacce ne a sunna hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kun ga yanzu shi ya zo da magana ta ilimi kuna fahimta to me yaya malam Abu Aisha ya ce ana yi shi Murtala Bello ya ce a abinda an kai ba daidai bane an bada misalin inda bai dace a bada misali ba sai malam Abu Aisha yake cewa siffanta Aisha ta bici da Aisha matar manzon Allah an siffanta ta ne wajen ganin girman malamai da mutunta su kuma wannan ya halatta kuna fahimta ƙarshe ma har yake cewa ya yi mamakin da Murtala Bello ya yi wannan magana domin ittifaƙi ne na malamai cewa siffanta abin halitta da abin halitta wannan ya halatta ittifaƙi ne na malamai. Kuna fahimta har yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma siffanta wasu sahabbai nashi. Sunna hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kamanta wasu ababen halitta da wasu. Ya kamanta wasu waɗanda ba su kai wasu daraja ba da wasu. misali za mu samu cewa manzo sallallahu alaihi wa wasallam ya kamanta wasu cikin sahabbansa da annabawa kamar Abu Dharr al-Ghifari kamar da zo cikin wato Jami'u Tirmidhi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake so ya kalli ya ga zuhudin Annabi Isa to ya dubi Abu ya dubi Abu Dharr hadisi ne ingantacce har ma wallahi lokacin da nake kallon wannan sai da na fara tunanin wai mala Abu Aisha na domin akwai mamaki a ce malami malami ya zo da irin wannan magana kun san abin mamaki yanzu malam abu aisha ya san akwai ittifaki na malamai na siffanta abin halitta da abin halitta an ka samu farfesa makari ya siffanta malami ne shakkar sale ya siffanta shi da manzon Allah babban malamin musulunci farfesa sani umar rijiyar ilimi yayi mai martani Allah ya kara mai lafiya Ya yi mai martani cewa ba daidai na ba bisa ga kuskure na malam Abu Aisha ya san siffanta abin halitta da abin halitta ittifaki na na malamai farfesa Sani Umar rijiyar Lemu ya yi martani saboda an samu wani dan bid'a ya siffanta kuma su malam Abu Aisha sun ka goyi bayan farfesa Sani Umar rijiyar Ilimi ya san ga ittifakin malamai amma ya bashi suka goyi baya ashe wannan ya nuna dama malam Abu Aisha ya san wannan fatawar da ya ba suwa ba daidai ta ba kuskure ta fatawar da Murtala Bello ya ba suwa ita a daidai to amma yanzu ai abin da ya kamata ku tambaye ni shi malam Abu Aisha lokacin da farfesa Sani Umar Rijiyar ilimi ya darje matsalar ya yi ma farfesa makare wankin babban bargo sai ga ɗaliban farfesa makare sun hito suna martani suna cewa ai wannan tashbihi ne baligi don haka ya halatta a shahi wajahu shabahi a shahi mushabbahu bihi a jahi adatu tashbihil a kawo shi ya halatta a ka'ida ta balaga sun ka dora kawo dalilai na falsafa na hankali daga cikin waɗanda sun ka zo suna kariya daga cikin ɗaliban farfesa makari akwai mahaukacin na abul fatahi tuburan na digitacce na tuburan sai ya zo yana kariya kun san abin mamaki da ya zo yana kariya sai ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ma yana siffanta sahabbai da annabawa kuna fahimta yana siffanta mi sahabbai da annabawa ya zo ya yi ta surkulle ya kawo wanga ya kawo wanga ya kawo wanga ya kawo wanga ya ce ai ga manzon Allah ya siffanta sahabi ne da annabi Isa don haka abinda farfesa makaryayi daidai zuga su sayyidina urwatu bin mas'udin saqafi me alakansa da annabi Isa amma manzo Allah ya kalli sayyidina Urwatu bin Mas'ud sakafi yace in kaga Annabi Isa lokacin da manzo Allah ya Isra'i da Miraji yace in kaga Annabi Isa in kaga Mas'ud bin Urwatu sakafi zaka ce Annabi Isa ne ashbahu nasi bihi Urwatu bin Mas'ud sakafi manzo Allah yace kuma in kaga Annabi ba kuma mamaki sai ga shi malam Abu Aisha din ga da yazo yana son ya kare asadu sunna cewa daidai na sai kuna fahimta yana yana wa Abul Fatah raddi da ya zo yi mai raddi sai yake cewa duk wanda ya zo yana haɗe irin wannan siffa dole a yadda ya yi kuskure in ba wato magana kawo wani tawili a ce tashbihi ne baligi ko kaza bai dace ba a yadda ya yi kuskure in ba isma aka son a bashi ba wani yanzu ce zai wanke wanda ya faɗi wannan maganar ya ce zai mata tawili yunkurin ya mai da shi mai maganar masumi ne kawai gaskiya guda ɗaya ce a bayyana a yadda cewa profesa makari ya yi kuskure cikin wannan magana kuma wannan fata da ya faɗa ɗaya ne daga cikin yayi mai raddi ko bai mai ba to wai sai ga shi asadu sunna ya siffanta Aisha bishi da Aisha matar manzon Allah sai ga malam Abu Aisha abinda zai baku mamaki sai ga shi ya nakaltu maganganun Abul Fatahi sawa'un bi sawa'in wai da irin da irin hujjojin Abul Fatahi da su zai kare asadu sunna don haka sai ga shi abu aisha yana cewa ai ya halatta siffanta abin halitta da abin halitta domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta abu zarul ghiffari da annabi isa alaihi salatu wasalam alhali can ga abul Fatah ya ce manzon Allah ya siffanta sahabi ne da annabi isa ga abu aisha ya ce kuskure na ba daidai na tunna hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kamanta wasu ababen halitta da wasu ya kamanta wasu waɗanda ba su kai wasu daraja ba da wasu misali za mu samu cewa manzo sallallahu alaihi wa wasallam ya kamanta wasu cikin sahabbansa da annaba kamar Abu Dharr al-Ghifari kamar da zo cikin wato Jami'u Tirmidhi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake so ya kalli ya ga zuhudin Annabi Isa to ya dubi Abu ya dubi Abu Dharr hadisi ne ingantacce har ma ya kamata ku lura abul fatahi da ya zo kare malami ne da waɗannan dalilan fatacce na bisa kuskure cike amma shi abu aisha da ya zo kare malami ne asadu sunna shi daidai yake don Allah wannan sunna ta wannan addini na to abinda nika son ku sani ita wannan matsala zan ba da amsa ga duk maganganun da an kai amma ƙalubale na gare ku shine ku amsa ku amsa mi ku amsa inda inda asadu sunna ya samu innaha aisha cikin aljihu ne ya samo ta annabi bai faɗi innaha aisha ba wannan ina faɗi da babban murya ina maimaitawa wannan ishara ta ne kai ya kamata ku shiga taitayin addini na Allah na ba a cewa wai mu haɗa kai saboda mi ayi duk umniya in duk faɗi abin da ba daidai ba kai min kara duk wata magana da wani zai yi aikin banzana sannan don Allah duk wanda ya zagi bai ko kamata ko yawa shi ba ni abin da nika cewa awa kullama zanna zubabu zajartuhu inna zubaba izan alayya karim in na ce ko wani kuje ya yi ziza sai na tsawace shi to kuje ya zan yana da girma kenan gara sannan wallahi ba zai taɓa yiwa ka ƙure mutum ka ƙure malami ne kuma ka hana mai zagi don haka duk wanda ya zo yana zagi ku bari sai ya ƙara zagi a ce a kara maka Allahu ha Aisha in ka isa nuna shi cikin littafi shikenan ka ku ka kuyi magana komi da kowa duk wanda ya zo duk abin da zai cewa ku kale shi a yi minti goma minti ashirin ce kai duk ka gama nuna ha Aisha cikin littafi in babu ka malam Musa Yusuf da suna ya tuban ma Allah ya yadda yayi kuskure kuma babu inna ha Aisha mu mu ɗauka kuskure na ɗan adam ma muna kuskure yana kuskure kowa na kuskure ya isa ko mu ƙara mu kudin mu sun zama banza ba su da amfani kuma akwai hanyar da za a iya gyarawa an ƙi da haka in dala ta yi tsada dole mu sha wahala in ta sauko in an ga dama a sauƙaƙa mana har yau wai a Najeriya